mota ta ce ita sai mai mota take so ashe ra'ayi na ta ba ta san ina ina ina wannan ne malam kai jama'a ba ko gaisawa sai magana hannatu hannatu to ai ni kin san in ina gida hannatu in na fita yan nan nake tunani hannatu ke bari in gaya miki ni fa in ba na jinta a kusa da ni to ji nake ma kamar ma ni ba mutum bane <laughs> saboda ina tsananin son yata wallahi na ta shi na aike ta nan gidan alolo tinkiya gidan shi ce sabuwar haihuwa shine a yagin nan da muka yi na ta koko in ce aje a kai mata kin san shak isa alalan nan surutun zance ne da shi ai yarinyar nan a kin bari sai ke ki je ki kai wallahi to amma ka ko zuwa zaki kira mun ita ne la wallahi malam nan na gidan alalan hoto ta ai kin san baba Ka dawo? Ai yanzu nan nake zancen ki, aka ce an tura ki gidan Alolo. Sannu da ba, sannawa baba. Baba ka to min da sako na? Na to miki da sakonki. Ni na isa in manta ki ji ada Allah. Ga sakonki. Yawa baba na gode ma kin gani? Na gani a gidan baba. Baba? Mm, ni gaskiya duk zan kuri samarin da ke zuwa gurina. wanda na san zai zo ne ya zo neman aure na ka faɗa masa ni ya na son shi kawai ni na canza shawara sai mai mota a yarinya Allah ya miki albarka malam a wani garin wai a wannan garin Allah zai kawo <laughs> ah, ita ma ta bata arziki kin ga ke kwantar da hankalinki ba mai mota ba kin samu duk nan da na ƙara ganin ma ya zo jan kini da shi malam Allah wallahi ga ƴaƴan ƴan uwanka ga ƴaƴan ƴan uwana duk suna son yarinyar nan amma ka ce ka kore su suna da mai mota Akwai mai ah. mota a cikinsu? Hmm? Na ce akwai ke? Ah, Ɗaukar ya shiga shiga ciki. Shiga ciki. Malam. Mota ta Motan nan fa in yarinyar nan ta auri mai mota. Ba wanda za a taimaka da motan nan irin ki. Ke daga nan zuwa ban ɗaki daga nan zuwa ƙofar gida wahala kike sha saboda ƙafarki, Hannan mota ta ɗauke ki ta kai ki inda za ki ke so. Nan za mu fasa nan. Malam. Na? yanzu Auwal D. kuntuwa. Dan wanka ne uwa ɗaya uba ɗaya yana da mota. Tsoron akwai ne kake kin sani. Isa bawa. dan uwa ne ba uwa. Isa bawa doro. Dan eh. kanwa ne yana da mota. Na tuni ga an ce doro Allah an tuba kin san. Sai mai mota ta ce ita sai mai mota take so. Ashe ra'ayi na ta ba ta san masu keke. A ƙauyensu ta ce babu mai kyau irinta, sannan gashi ma babanta shi ke zigata. gaskiya hannatu gatan ki yayi yawa duk wanda ya bi ki dole ma ya sha wahala saboda me yasa kika ce haka saboda duk faɗin garin nan ba ɗaya mace mai jin daɗi budurwa kamar ki kin ga baki zuwa kai niƙa baki ɗebo ruwa ba abin da kike yi gidanku sai dai ki ci ki kwanta saboda irin tsananin san da mahaifinki yake miki wannan gaskiya ne saboda ni tun ina yar karama baba na yake nuna min gata kuma ban taba neman abu na rasa a wansa ba to ni dai gaskiya shawara zan baki a matsayina na kawarki aminiyarki da muka taso tun muna yara wannan gatan da ake nuna miki da kuma aƙidar nan da kika ɗauka ta sai mai mota ki ajiye ta hannu Dakata wurera, dakata ki Na lura da ke ni sai ma yanzu kika fiddo man zahirin gaske ko ke wace ce. Daman kina fatsada da farin jinin da Allah ya mini a cikin garin nan. Ni dakata ki ji wancan ma ke ba fa dole bane ba. Ta yaya ke dikin gaba ni ya ce yana so na baki da ke hasada gare ki dama haka ke. Daman tarihi da nake yi da ke daman ta hasada ce. Me yasa yake irin wannan abun wurera? zafi gaskiya? to in dai gaskiya ce wannan ki rike abin ki bana so ke kin ga ko gidanmu ma ban gaggace ki ba kada ki ƙara zuwa ba fa a yi komai dole na ce kar ki ƙara zuwa ma gidanmu a ajiye kamanta ai ba dole bane ba dama gaskiya da gare ka kuma daga kan ki sai ba ka ga ajiyan nan wallahi da ban kai zuciya ne saboda an samu hai damunan nan fa so muke Allah ya sauke ta ta yi albarka ma ce kai gona taki taki gona yanzu jiyan nan hakan da kace a bari da abin ya ka gani wallahi kuwa kawai na ce barka me zan yi ne a kai na wallahi saboda me kake shirin haka? Kai Lado, na daɗe ina son yarinyar nan. amma na kasa gaya mata amma dai yau zan yi kundin bala in gaya mata abin da zuciyata take ciki to baka san kirarin ta bane ita sai mai mota sai mai mota yi wanda abinka babanta ma na ga keke gare shi. To ai babanta ya ce ko mai jirgi ne ya samu shi zai aurawa kai me kake da shi. Kuma gaskiya ne ba. To yanzu abin da za a yi, na fasa zuwa yanzu in same ta. Ka san me zan yi? Zan je in yi wanka, in nemi kayan sallata, in sa in fesa turare, sannan je kofar gidansu. To shi kenan, in dai za dai ba da ni ba, amma za ka gane ma idanka kuma za ji a jikinka. Kai, ban da rigima, ka san fa na iya tsari. To shi kenan. A ƙauyen nan in dai tsara 'yan mata ne, to ina ɗaya daga ciki. lalle ko za akwai kalaman da idan na gaya mata nan da nan za ka ji na shige zuciyarta sirf <laughs> lalle ko za sha duka ba ah. tare da ni ba za ka yi mamaki to shikenan Allah ya kiyaye hanya ni ina nan daga nan shiga ciki kawai zan yi kalle ni ba wani sa kwana biyu ke kullum abin da yake faɗa kenan ki ta faɗa wannan magana ki ta faɗa wannan magana to kinga idan kin ɗauka haka ne ku kai a bashi a kenan ba haka ma za ka ce mu irin tarayyara ma ba za ka yi ba yanzu duk ba wannan ba yaushe za ka zo gidan ba na san da kin san kuma ba wai an san cewa aure na za ka yi ba me yasa hakan to kin ga wannan magana ni yanzu abin da rike shi ne ba haɗa ɗakin Buhari Allah ya yi ɗakin Buhari ko Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sannu baba. Yawwa. Sannu ya jikin? Jikin da sauki alhamdulillah. Tura ma rubutu ne na je na karɓo a wurin malam. sai ki ɗan sha saboda ki ɗan samu sauƙi ko? Zan sha rubutun nan ba. Baki na ba abin da yake so. Ya za a yi babu kici baki da lafiya kuma kice ba ki sha rubutu. Kin san bayan rubutun nan ba idan malam yau in kika sha kina ɗan samun sauƙi. Ki daure ki sha. Wannan kawai ba ni iya sha. To ko asibiti za mu tafi ne tunda na ga abin ya yi tsanani. Ba ni zuwa. Ba ni zuwa asibiti. Ni abin ne ma ke bani mamaki. lafiya lafiya yanzu nan lokaci guda ciwon nan shi yake inda kai kace jifa wallahi ni abin ya fara damu na Allah Allah dai ya yi mana wahala amin amin to yanzu amma abin da za a yi inna ki daure ki dan sha wannan rubutun kin san cewa rubutu yawwa ki daure ki ki dan sha yawwa to kin ga din ai yanzu kin ga sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu so ah, Ni ne. Yawwa. Da Allah baka ga wanda ya aika yaro bai ce ana neman hannatu? Ai ni ne. Ni ne na ni ne na zo wurin ki. To, ko babana ne zan maka sallama da shi? A'a, ah, Allah ta yi na zo ne. Ni? Ni za ka ce kana so? Ha ba da Allah mana. Ni za ka kalla a kalle ni fa ka kalli diri na a cikin garin nan kau ka san taken Hannatu? Ni za ka ce kana so? to hannata a cikin garin nan ta ganda sai mai mota siyar ni zan ci da kai duba kada ka kai hake ganka wai da Allah ya tambaye ka ba dan gidan Malam Audu bane ba ku je ku yi ta runguma hadisai dai ga wani uban muni da Allah ya dora maka gara ma kikinka ya fi kyan siffa Hannatu ai banda abin ki Hannatu ita soyayya ai babu ruwanta da matsayi ko kuɗi shi arziki ma Hannatu ai na Allah ne Ah, banda dai hannatu a cikin garin nan samari ma rububi suke akan ta me zan ci da kai me zan ci da kai dube ka dan girman Allah wallahi ka jira na kaga in ban gani ba na ba ba Hannatu <laughs> Hannatu Allah da iko kai yanzu banda soyayya ba ka kalle ta ka kalle ni wai ni za ta ce wa ma wai wai wai keke na ma ya kai a baba eh babar ka ne Lawai. Eh, Lawai. Ko ba dan gidan aron ma bane? Ni ne baba. Kai ne ka zo zaka ci mutuncin Hannatu? Wallahi baba ba cin mutuncin ta zo yi ba. Wallahi baba san ta nake, kaunar ta nake, wallahi aure nake san ta baba. do Doce kamar. Kai ne wannan? tsinan nan da na ƙara gani wallahi duk tsinan nan da na ƙara gani a ƙofar gidana wajen ƴata wallahi na rinka gungura masa ita zai gane kuran sai mai mota ta ce ita sai mai mota sai mai mota wallahi sai mai mota wallahi umma ki kan mutum gungura masa ita a cikin dan A ƙauyensu ta ce babu mai kyau irin ta sannan gashi ma babanta shi ke zuga ta idan ka ga irin cin mutuncin da hannatu ta yi mu da babanta wallahi tallahi abin zai baka mamaki har sunan mahaifina suke faɗa kare ma ba zai ci wannan wulakancin da suke yi to ai dama na gaya maka duk tsintsin da ya kira ruwa shi ruwa ke duka tuntun na gaya ma ka da yarinyar nan ka rabu da yarinyar nan saboda soyayyar da ke cikin zuciyar ta taka ga irin ta nan yanzu ita da ta ce sai mai mota to banda rigimar ka idan ka duba duk ƙauyen nan ka gaya min saurayi guda ɗaya wanda yake da mota duk faɗin ƙauyen nan mutum biyu ke da mota daga alhaji sunusi sai alhaji sani katsina banda su ka gaya min wa yake da mota a cikin karkarar nan to in banda abinka wani yana iya ƙetarowa daga yankin mucan ko daga birni ya zo da motar sai ka yaya duk da ka bani shawara ka ce na rabu da ita amma ba zan iya rabuwa da hannatu ba ina son hannatu a cikin zuciyata rayuwata na ƙaunar hannatu lalle kam sai dai in ce baka gaji da ganin wulakanci ba da tashin hankali in dai akan hannatin sai dai in ce Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye gaba ba komai labi rayuwa ce haka take ta soyayya dama sai ka gani abinda Assalamu alaikum. Sannuwa. Sannu. Na sha magani yanzu nan ma nan ba da daɗewa ba na sha shi. Dama Talatu ce na rakota na ce ta gaishe ki shine na rakota. Talatin ba kuwa ce da sai ka ta zo ta duba ni? Hmm? Na ce ce baba dan Allah ki rinka yin haƙuri ni ba na so ki rinka tashi hankali ninki saboda kace wannan nake dawo ina mu tafiya lo ya jiki da sauki baba dan Allah ki haƙuri in wani laifin na miki idan Allah rufe mun baki da magana banza magana wofi ganin shi da ke ki bani su ki fita hanyar shi wannan wace irin kwazzaba ce hmm? yarinya kamar mai yakin bikin liƙe mai na ce mai tu a hirki fita batun shi kin ji ko <coughs> tashi ku tafi ku ban wuri ku tashi ku tashi kai dawo dawo dawo dawo ba dawo na ce ina zuwa kana zuwa gidanku kana zuwan kaniya to ba za ka ba na ce ba za ka ba na yi na yi na yi iya gudunna a kan babu taguwar da soyayyar nan amma ta ki ni abin da na kasa ganewa ko dai laifi ne mata ne ba ta gaya miki mutu wani laifi ba amma kin san abin da za a yi zan ci gaba da tarere kin gani har a hankali in shawo kanta domin ta yarda da abin nan in ba haka aka yi ba ga akwai matsala don Allah idan ka ji za ku yi min adalci ka san ina ƙaunar ka da ba don ƙaunar da nake maka ba da na rabu da kai tuntun saboda wulakancin mahaifiyar ka take in Allah da talatu zan iya bakin gobe na in shawo kanta in Allah ya saboda ki kwantar da hankalinki in Allah ya yarda ki ce ba Ina kan na fahimci na ga abin da maka. Ni shawar zan baka ita ce ka bar talatu. Domin rashin lafiyar mahaifiyarka tana da alaƙa da da ɓacin ranta akan ma'amala kan talatu. Gaskiya ne amma ni na san mahaifiyata ba ta son talatu. Amma rashin lafiyar ta ba ta da alaƙa da ita gaskiya. Sai dai na tambayi malam ya ce mun san mu ne aka mata. kuma ni ka san fa dama ina so in rabu da talatu wallahi na kasa kwata-kwata abin ya tsira ni tunani na gaba ɗaya kamar asiri ta mu wallahi tabbas ni barba ɗaya biyu tabbas asiri ta maka tabbiji to ai ko idan asiri ta mun ni na san yana zan yi in raba na da ita wallahi ni zaka mata a'a zan samu wata yarinya a cikin garin nan kawai mu kullu soyayya da ita yanda duk yanda za ta yi na san tana da kishi za ta iya ruwa da ni eh to wannan ma dabara ce amma baka sani talatu tana matakan naci ai ni ma ina da naci saboda idan na samu budurwar na rike mata wuta na manne mata ni ma na naci mata kaga kenan na taimaki kaina ko ba ka ba shikenan sai yi mana yi mana <laughs> amma kai dabara a ah, to wannan ne ina ta wahala da kai